يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yanzu muna daidai karfe shida da kamar minti sha uku na yammaci wanda muna daren talata daren biyu ga watar biyu watar ah, safar kenan hijira annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina ah, shekara ta dubu da daidai yake da daren ashirin da biyar ga wata ta Novemba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya mai lamba ta uku a wannan unguwa mai tare albarka unguwa tashar ɗan fulani a nan garin yau shi ne majalisinmu na farko a wannan littafi mai dimbin albarka ne hayatul alam karshen duniya nihayatul alam ah, wanda babban malami kuma yana raye duk da bai fi kwana goma da fita daga kurkuku ba ah, doktor muhammad ibn abdulrahman al-arifi ga duk wanda yake kallon tashoshi irin na a nine yana kallon tashar ikra da tashoshin irin su ar-risala galibi zai ga akwai dimbin program na wannan bawa Allah matashi ne ko malami ne ko mai kuɗi ne kuma ɗaya ne daga cikin mawaƙan addini Allah ya baka murya mai kyau kuma mai daɗi a karatun Qur'ani ka sakafansa sun cika duniya kwarai da gaske kuma in ban manta ma yana alaka da irin kafofin yaɗa labarai ko AD Salat ne ko yatel ne na kasar Saudiya kusan ne mai ita malami ne yana da tsari mai yawa gwanin ban sha'awa a rayuwarsa kuma jarumi ne don wasu yakoki da ake a wasu kasashe yana zuwa shi da kansa shiga filin da ta yi taimaka to shi ya rubuta wannan littafi mai suna nihayatul alam za ku ga hoton wani yana tafiya da bakin kaya a bawon littafin wasul ilal malik azza wa jalla kenan duk wanda aka haife sa kafu yake ya koma zuwa ga Allah duk wanda yake raye sai rubuta a bawon nihayatul alam karshen duniya أشراط الساعة على مؤمن تاشع القيامة الصغرى والكبرى littafin ya shafi alamomin tashin kiyama kanada da manya har 131 ma'asuwari duk alamar tashin kiyama da zai kawo maka akwai hotuna wa kara'is da map map don kara'is jabi ne na kharifa don za ku ga littafi yana cike da hotuna duk abin da ya faɗa na alamar tashin kiyama zai kawo hotonsa wa har da ƙarin bayanai in kun bude shafin farko na littafi inda ya rubuta wani rubutu a bakin shafi bismillahir rahmanir rahim sai ka fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bagta faqad jaa ashraquha fa anna lahum idza ja'atuhum sikrahu shin akwai abin da mutane suke jira ne ba abin da suke jira sai tashin kiyama wanda zai zo musu kwatsam hakika alamomin ta ya zo musu ta yaya za su kasance yayin da kiyama ya zo musu wa'azi ba zai musu amfani ba ah, sannan idan kun bude